maganar da ake cewa gwamnatin tarayya na maganar sulhu duk da mun ce sun yi watsi da abin amma fa a sake dubawa a gani wallahi jiya mun faɗa a gurin karatu mun ce bincike ya nuna kaɗai a jihar zamfara akwai bandit ɗin nan da yawansu ya kai mutum dubu talatin shin wanda suke cewa ka ai sulhu a yi faɗa a daidai lokacin da wasu suka mai da harkar tsaron nan ta koma kasuwanci ana jini kuɗi da jinin wasu bayan Allah masifa na afka ma wasu wasu na fa'idantuwa da ita yau ka ƙaddara ɗaliban da aka ce an je ka tsana an ɗiba ka ƙaddara yau ɗaliban da aka ce an je zamfara an ɗiba don Allah idan akwai ‘yarka a ciki za ka yadda a yi negotiating a yi sulhu a ƙwato su ko ko za ka ce a buɗe wuta ne sai an yaƙi tukunna kafin a karɓo su wanne za ka zaɓa eh? to inda har ana iya karɓar mutane wanda shi ya fi yawa ba a iya karɓo su sai ta hanyar mai soya da na kyau a yi tunani akan wannan lamarin masu cewa fa dole wai sai dai suna ganin kawai babu abin da zai magance matsalar sai ta hanyar yaƙi to ya kamata su tsaya su duba na farko abu na uku lalla cikin manan wanda yake a unguwarsu ya san wani jami'in tsaro dan sanda ko soja ko custom ko immigration ko civil defense ko kuma kana da wani dan uwa na jini wanda ya shiga aikin lalla mutum nawa ne da ya mutu haƙƙinsa sama aka iya karɓuwa jami'an tsaron nan fa yanzu a ci, ba yadda za a yi kwana goma sai an kashe wani yadda kake so ka rayu su ma suna so su rayu yadda kake so 'ya'yanka su yi makaranta mai kyau su ma jami'an tsaron nan suna so eh tunda ai ka san yanzu kullun tuhuma ake ana ganin su ne ba sa abin da ya kamata a haka ma fa sai a tura su aiki irin wa'annan guraren allowance din da ya kamata a ce ana ba su suna daji suna aiki wani matsiyaci yana rike allowance din shi yana cikin gari to yanzu in ka ce kada a yi saboda ba kai ake turawa a kashe ba eh? sannan ka dawo ga baki ɗaya ma albashin a najeriya na waɗanda ake turawa su yi wannan aikin nawa ne sau yana da kyau mutane su tsaya wannan abin su yi masa tunani ana iya kashe ka a kan wannan hanyar ma billahi lazi la ilaha illahuwa idan a bariki kake zaune da ka ga lokaci kawai za a ba matarka a ce matar ta tashi shi ya fi komai sauƙi haƙƙinka kuma da ya kamata ta bi tana iya ta je tana bibiyar haƙƙin bai samu ba watakila wajen bibiyar haƙƙin a nan wani zai ƙara tare ta yi mata ciki to ta yaya za a yi ana irin haka kuma kuke tsammanin yanzu a saudiya da muka je ƙaramin yaro ne bai wuce kamar wannan ba ko bai ma kai wannan ba aka je aka sa bom a wani guri bom ɗin zai tashi baban yaron ya sadaukar a matsayinsa na jami'in tsaro da ya sadaukar a matsayinsa na jami'in tsaro ya zo ya hana bom ɗin tashi ya tarwatsa mutane abin ya ƙare kansa yaron tun bai wuce kamar wannan ba aka ɗauko shi aka ba shi ran ɗin baba kuma aka ɗauki nauyin rayuwarsa tun daga yanzu duk karatun da zai dama wannan ba maganan ake wai maganan kuɗin makaranta ko abin da za a ci ba da Allah yaron da ya san cewa babansa ga hanyar da ya mutu tun yana ɗan ƙarami sannan aka ɗauko muƙamin baban shi aka ba shi da wace irin zuciya kake tsammanin zai taso shine hikimar da yasa da za a tafi yakin motar annabi ya ɗora usama ta ɗan zai lokacin gaba ɗaya shekararsa sha takwas a duniya aka ce jagoranci sahaban da za su fi yakin mutar ba don komai ba don tuna cewa a nan aka kashe babansa zaidu bin harisa na cikin dalilan da zai sa dauya ya gudu don dama da niyya guda biyu zai tafi wannan yakin gurin to yanzu ya za a yi mutane ne mu mutane ne su suna so su rayu kamar yadda kowa yake so a rayu sannan ga matsalar nan yadda take zanga-zangar insas da aka yi a Legas da wasu gurare akwai guraren da an ci mutuncin jami'an tsaro kun ga yadda aka dinga musu wani gurin dpo ne za a zo a janyo shi a kama shi a yanka shi wasu gurin barikokin jami'an tsaron nan aka je aka keta mutuncinsu aka ta yanzu a najeriya ba wanda zai ce maka waɗanda suka yi ma waɗannan jami'an tsaron yau ka kaddara a ce babanka ne ke matsayin ɗan sanda a matsayin DPO kai ka taho nan wani gari kawai sai ka gan shi gashi wasu 'yan iska sun kamo shi sun kwantar da shi sun yanka shi kawai saboda yana dan sanda ya za a wannan abin ya kamata a yi masa tunani kiran da zan yi na karshe akan wannan lamar ku duba ku gani ai muna nan najeriya janar attahir ya taso daga abuja zuwa nan garin kaduna ƙarshen dai aikin post a najeriya a ce ka kai cibo amista ko don allah da jirgi ya tarwatse da janar attahiru daga ranar da ya mutu ka taba jan an kafa wani kwamiti bari a binciko dalilin mutuwarsa jirgi ba yana da black box ba in yi haɗari dole sai an ɗauko wannan akwatin su ya faɗi ga dalilin da ya faru jirgi ya haɗari to in kai kai wani irin wawa ne ki kidahumi ga mutum kana ganin ya kai tibo a da shi da manya-manyan hafsoji wajen guda goma a rana ɗaya suka mutu sannan tun da suka mutu nan din najeriya yanzu babu wata kotu ko wasu mutane da ake tuhuma a kan kisansu maganar ta sha ruwa sannan kuma ka ce a ci gaba da yaƙi a haka to ya za a yi yaƙi wannan fa ba fa ƙaramin soja ba fa babban sojan da ya kai kololuwa ya mutu ba ma mai tambayar ya aka ya mutu so yana da kyau mutane su tsaya su yi tunani akan wannan abu magana ta ƙarshe da zan yi kiran da na yi jiya ba su billa turji ba shi kaɗai ba akwai dogo gyaɗe irinsu ɗan ƙarami irinsu ado aleru akwai daga cikinsu da na ji muryarsa yana faɗa cewa su maganan kinnafin yanzu ma suka fara kuma ba su buƙatar sulhu kuma ya rantse da Allah a duk cikin mutum goma in ya kama su ya kashe mutum bakwai to muna kiran su muna tunatar da su kun san dalilin da yasa Qur'ani yake kira ku yana cewa ya ahlul kitabi saboda ya tunatar da su wata ni'ima da Allah ya musu a baya dan su dawo su kalle ta to ku tuna asalin da kuke da shi ta fuskar kuna da tarihi mai kyau a baya ta fuska yaren da kuke da alaka da shi kasancewa ku fulani ba mu manta ba irin gudunmawa da shehu usmanu dan fudiyo ya ba addinin musulunci a nan ƙasa wannan tarihin da fulani suke da shi wayannan da suka shiga wannan harkar ku ci gaba da musu addu'a yanzu cewa Allah ya haskaka su Allah ya ɗora su zuwa ga shiriya dan ni a iya fahimta ta idan ba Allah bane ya kawo wata hanya watakila ko ta sulhun ko Allah ya shirye su ni dai a tawa fahimtar in dai wai ta hanyar yaƙi ne za a kawar da abin gaskiyar magana ni ina ganin ba a shirya ba to tunda ko haka ne to muna kira zuwa gare ku wa'annan da ma sauran ire-iren ku wannan muryar da na naji ku duba girman Allah ku duba yankin nan ku duba al'umman nan na farko dai cikin harkar nan akwai ɓata sunan asalin ku da yake da tarihi mai kyau da yake nan sannan na biyu abin nan yana shafar hatta yan uwan ku fulani dan maganar kidnapping din nan ba wai hausawa kawai suke wa ko wata kabilar da ba hausa ba su ma fulanin ana kidnapping din ba a ce sai an kawo kuɗi sannan a sakiwa a saki mutum sannan abu na uku muka ce ku duba Allah yankin nan yanzu tun da aka fahimci tsaro ne matsalar mu sai aka dauko duk mukaman tsaro aka yi mi aka ba mu ma'ana ku je ku ci kanku su kuma can yanzu ba maganan tsaro suke magana suke ta tattalin arzikin ya za su gina yankin su to yanzu sai da ta kai yanzu mun faɗa mun ce wani kasuwanci nan bodojinmu a rufe suke dama shi wancan da ya tafi shi ya fara yin wannan sharrin shekara takwas ya rufewa mutane buda shekara takwas wannan kuma da ya zo sai ya ɗora inda ya tsaya to yanzu kasuwancin da ya kamata a ce a kano ake yin shi yanzu yanzu sami boda da aka buɗe an mayar da shi yanzu Legas ake yin shi saboda haka mu nan kullum noman da ake iya yi da kiwon da ake da harka ta kasuwanci ta arziki ba ta yi yiwa saboda haka yanzu ana maganan maya za a zauna lafiya ne ba ya ma za a yi a ci yadda yankin gaba ba kuma yanzu da suke faɗar wannan maganar cewa in sun kama kaza al'ummar da bala'in yake karewa a kansu ‘yan uwanku ne talaka watakila abinda duk kuke fama da shi kuna ganin an muku ba daidai ba ita ma al'umma tana fama da irin wannan sannan kuma ku zo ku kare a kanta mu dai muna muku addu'a kuma har yanzu muna kiran ku a matsayinku na waɗanda kuka ce ku musulmi ne To ku duba Allah ku duba wannan musuluncin ku duba irin zagon ƙasa da koma baya da ci baya da ake ƙoƙarin kullum a mayar da yankin nan ku duba girman Allah sannan al'umma kuma ku yi musu addu'a Allah ya shiryar da su Allah ya haskaka ƙirjinsu ya kama hannunsu zuwa ga gaskiya ba mamaki watakila addu'o'in da mutane za su yi idan Allah ya ga dama ya karɓa abin watakila in ya zama sababin shiryar wasu za ka ga Allah na iya amfani da sashen wasu don kawar da ɓannan wasu wanda wannan shi ne abin da muke fata kuma Allah ya sa saƙonmu ya kai zuwa gare ku kuma da izinin Allah na san saƙon zai kai wa bihadha alqadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa